え namu na zamantakewa kuwa mutanen unguwar kofar ruwa sun koka dangane da wani kwarto da yake shiga gidajensu yana farma matansu ta hanyar tsorata su da wuka. Filin dandalin VOA ya zanta da wasu daga cikin 'yan unguwa. Sunana Alhassan Aliyu a Gobrawa Kawa da Ala Local Government. Wallahi wani halin haulayi muka shiga ina jin yau ɗaiɗaiɗai kusan shekara uku kenan muna fama da wani ibtila'i na wani bawan Allah da ya addabe mu ya dame mu ba dama ka tafi sallah asuba kana fita zai shiga cikin gidan matar ka ya zare mata wuka Yi ya ce mata shi ba sata ya zo yi ba kawai biyan bukatar sai ya zo yi ki bashi haɗin kai ya yi amfani in ba haka bai buga miki wuka in ki kai masa ihu zai buga miki wuka eh ba yawan da Allah ya bashi nasara ya abun nan sai dai wasu ka san ko da an samu ya haƙe musu kasan wata za ta rufa ko ba haka ba saboda gudun tashi hankali tsakanin ta da mijinta sai dai a ce ya shiga can gidan yau ya shiga can gidan ya ce shekarar ta wuce ya shiga gidana ta sanadiyya haka na ina fitowa muna haɗuwa da shi yana gaba na ni kuma na sa ba ina shan kwana masallaci ya dawo daga baya yana dawo matata da tsohon ciki wallahi ya zo ya hau kanta ya lalle sai amfani dan baka ba shi ya buga mata wuka suna cikin wani tababin makoci na gidan makoci na yana feshin din gidana in ana tahowa daga cikin gida sai ka ji kamar gidan za a shigo dama shi masallacin da yake sallah duk sai mun ida da sallah yake zuwa sai ya tunanin ko gidana ake shiwa sai rugo da gudu ya taka kofar sauro na daya